الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآئبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da wannan yammaci na asabar yammacin goma sha hudu ga watan takwas hijiriya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mai shekaru dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai muna cikin masallacin nurul islam inda muke ɗaukan darasi a cikin littafin riyadu salihin na imamun nawawi rahimahullah inda yau za mu tashi a kan farkon hadisin uku batun amir shi ne hadisi na دا ɗaya da ɗari takwas da fiftin daidai وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى قتل أهد فصلى عليهم بعد ثمانين كالمودع لأحياء كالمودع للأحياء والأموات عقبة بن عامر الله يقارى ما سيردائك شيوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج إلى قتل أهد ya fita wajen waɗanda aka kashe su a wajen yaƙin uhudu fasalla alaihim ya yi musu addu'a ba wai sallah ya musu kamar yadda ake yi wa wato matattu sallah ba a sallar a nan addu'a domin sallah tana ɗaukar sunan addu'a kamar yadda a wurare da dama Allah subhanahu wa ta'ala ya kira sallah da addu'a خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم yace wa salli alaihim ko kaga wa salli alaihim kai musu addu'a ake nufi to anan ya je Udu wajen shuhada ya yi musu addu'a ba da samani sinin bayan shekara takwas da yin wannan daga ta hudu ya je ya yi musu addu'a kalmuwadda'i a ahya'i wal amwat a lokacin tamkar dai yana ban kwana ne da mutane ya je nan ziyara ya je nan har ya kai ga ya kai wa 'yan uhudu ziyara kamar dai yana ban kwana da rayayyu yana kuma ban kwana da matattu sai ya dawo sun matsala a idar mimbar sai ya kulla wajen mimbarinsa faqal lokacin da ya hau kan mimbarin faqala sai yace inni baina aydikum fardun wa ana shahidun alaikum ni ina gaban ku ga ni ga ku ni ne ainihin tamkar wani tanadi da Allah ya tanada muku wanda yake kula da gyaran rayuwar ku ta duniya da ta lahira idan abu ya faru wanda ba ku gane ba za ku tambaye ni in fahimtar da ku abinda Allah ya fahimtar da ni a kai wanda kuma na fahimci kuna yin sa akan kuskure Allah dama ya fahimtar da ni sai in kawar da ku daga kan wannan kuskure in dora ku akan daidai matukar gani ku. wa ana shahidun alaikum ni ne shaida ne a kanku wa inna mau'idakumul haud to ku sani kamar yana ban kwana ne ba sai wani lokaci mahaɗarmu zai zama a tafkin alkautara ne me yiwuwa za mu rabu da ku sai dai muna da wata mahada inda za mu je mu haɗu shine alhaud wani tafki na ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bani ni ji manzon Allah sallallahu wa inni ni da nake muku wannan bayani la anzuru ilayhi min maqami hadha ina ganin tafkin yanzu haka daga inda nake tsayen nan Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna masa wannan tafki daga inda yake din Allah ya yaye masa hijabin da zai hana mutum gani shi dan nuna masa ya gani sannan zuwa da aka yi da shi ya je aljanna aka nuna masa ya je aka je da shi wajen wuta ya gani nan ma ya ga tafkin sanda aka yi miraji da shi ya ga tafkin sannan sanda yake wannan bayani yana huduban nan ma an yaye masa abin da ke hana mutum ya ga gaibu ya gani Allah subhanahu wa ta'ala ya kayar da annabinsa mugayyabat da yawa wanda baya tsinkar da kowa sai su sai irin wa'annan bayin Allah annabawa manzanni domin Allah yana tsinkayar da annabinsa gaibu sai kuma ya zo ya gan shi shi ma sai ya tsinkayar da mu gaibun sai mu zo mu gan shi to amma ku sani lokacin da Allah ya tsinkayar da shi gaibu to an cire shi daga gaibu ya zama zahiri a gunsa daga lokacin da kuma mu ma ya nuna mana shi ya gaya mana yanzu ya zafar gaibu ya zama zahiri a gunmu muna ganewa amma shi Allah shi ne min gaibun da ba mai ce maka ga yanda yake shi shi ya san shi kawai shi kadai kuma ba wanda zai sani sai wanda ya sanarwa farko waɗanda Allah yake fara sanar da su gaibu su ne annabawa manzanni ana fahimta to Allah ya sanar da manzonsa gaibun da ke kumshi a wannan digire inda aka aje wannan tafki in ba Allah ne ya faɗa masa ba bai san shi ba in ba don shi ya gaya mana ba ba mu san shi ba don haka shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya yi masa baiwa kamar yadda ya yi wa sauran annabawa baiwa kowane annabi a zamaninsa shine gagarabadau don ba wanda zai san abu sai shi saboda an Allah yana aiko masa da wahayi haka lokacin da ya zo ya gagari yahudawa da suke tinkaho da suna karanta taura daga sun zo da wani kullin su suna so su kure shi sai Allah ya sanar da su gaibun da ba sanarwa annabinsu ba sai kuma ya gaya musu sannan ya gaya musu sirrin rayuwarsu har ya ba su labarin an taɓa mai da su biri an bai da su aladu ko ba a yi ba kuma gashi bai taɓa zuwa makaranta ba suka tabbatar da kuma eh lalle haka ne sannan kuma suke ba su labarin abin da za a yi bayan an gama mutuwa za a yi kaza za a yi kaza in an tashi za a yi kaza filin alkiyama kaza kuma akwai kaza za a je a aljanna a yi kaza yan wuta za su ce kaza daga nan a ce musu kaza wannan abin ya faru amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya san shi ya shi mu ma har mun san shi basirun bi sirri al qabla qiyami shi mai ganin gaibu ne kafin ya kasance shi gaibu to yanzu bai ga tafkin nan ba za a haɗu za a zo a sha ga irin abun da yake ciki ga kaza ga kaza aljanna in an je ga yanda za a yi a filin alkiya ya faru wannan shi ne fa abin da alfaza zai ke ni. shi yana gano abu tun bai faru ba ba wai shi ne yake gano shi ba Allah yana kayar da shi abu kafin ya gan shi sai ya gan shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi ake mata. ba wai shi ne yake gani ba mun karanta a darasinmu ana gane irin wannan ne a da annabta ba da walittaka ba ko ba haka muka karanta ba ko akwai wanda zai ce shi ba annabi bane ba manzo bane shi waliyi ne amma zai ba ta labarin gaibu akwai shi sai dai ya baka labarin a gaibun da annabi ya bada labari amma shi bai isa ba ya ce zai bada labarin gaibu alhali kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba bada labarin ba Allah bai bada labarin ba shi ya bada labarin na wani gaibu kuma ya zama haka ba zai yi ba sai dai idan mafarkin zai yi ya dace da wanda Allah ya faɗa a littafi ko wanda manzon Allah ya faɗa a littafi sai a ce eh, lalle mafarkinsa irin na masu imani ne domin annabci ya kare sai irin wannan busharatin da za a bar masu imani da shi wani lokaci sai kai yi mafarki a kaji a jikinka kamar wani abu zai faru kuma sai ka ga abu ya faru to amma ba za ka zo ka ce kawai kai ku shirya fa kaza zai faru zai babu wannan don haka Allah subhanahu wa ta'ala shi ne makanin gaibu shi kaɗai tilo kuma yana tsinkayar da bayansa managarta gaibu kamar annabawa manzanninsa su kuma sukan tsinkayar da bayin Allah waɗanda Allah ya tura su gurinsu gaibu sai su san shi sai ya koma kuma ba gaibu ba gumi an fahimci wannan don haka asalin tushen al'amarin gaba ɗaya la ya alamu ghaiba illallah la ya alamu ghaiba illallah don haka kada mutum ya ɗauka akwai wani mutum a unguwarsu masanin gaibu ragonka da daddare aka ɗauke shi kace ku je gun shi zai gaya muku inda yake to wannan sunansa matsafi boka mai kai mutane wuta babu yanda za a yana bacci ya san an ɗauki abu kaza kuma guri kaza aka kai shi wani ne ya ɗauka Yau, babu wannan mai nasaba don haka halaka ce kawai mutane suke kai ɗora kansu a kai dai ka je wai mutum ka ga? ana layi ya zo ya kafa a kasuwa wai shi ne nasaba ne kowa kawai duk abin da aka ma ka zo shi zai gaya maka sirrin ka gaba ɗaya fai da Allah ya sauƙaƙe annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ina gani yanzu haka daga inda nake tsaye din nan ina gano wannan tafki nawa la anzuru ilaihi min maqami hadha ala wa inni lastu aksha alaikum ce kai ku tsaya ku ji da kyau lastu aksha alaikum an tushriku ni fa yanzu ku yanda na amince da imanin ku yanda Allah ya tabbatar mini da cewa ku da kuke tsaye a gabana din nan ku masu imani ne ba na jin tsoron za ku shirka ba na tunanin wai don na tafi yanzu na bar ku za ku koma mushrikai a ku ku da shirka babu ku rabu da shirka ba na jin ku tsoron shirka ba na kuma tunanin shirka za ta dawo ta kafa daula a madina ko ta kafa daula a makka ba na tuna wannan la afsha lastu afsha alaikum an tushiku ba na jin tsoron za ku yi shirka to ya rasulullah me kake ji mana tsoro walakin afsha alaikum duniya duniya nake ji muku tsoro wannan duniya an ha kar ku dawo kuma maimakon yanda yanzu kuke ta kokari kowa so yake ya gaba ya fahimci tauhidi ya fahimci sunnata ya fahimci shari'a ya gane addini so yake ya fi kowa aljanna madaukakiya so yake ya ga ya tsira daga azabar Allah so yake ya ga ya rabu da duniyar salum alum ba tare da ta sace mar lahira ba kamar yadda kuke a yanzu to gaba ina jin tsoron ku dawo kuma duniyar kuke ta kwaɗayi kamar haka amma shirka ba na tunani amma duniya kam za ku dawo ku rinka wawa sonta ya tuna nan gaba za a yi haka eh sai ina masa ne a ina muke eh

basirarsa hikimarsa ya zan yi in goge duniya ya zan yi in dace da duniya ya zan yi tafiya ta ta tafi da zamani ya zan yi kazana in zama ba kamata ya zan yi abuna ya daidai da abun da duniya take so ya zan yi in samu abu kaza yadda zan mallaki duniya ya zan yi fi kowa duniya ya zan yi wannan ni ke jin tsoro nan gaba za ku yi rige-rige da gasa da tsere-tsere a kan mukamin duniya ya ce wannan ina ji muku tsoronsa ina ji muku tsoronsa wai sahabbai ne suke tsaye ake gaya musu wannan kasan wannan ƙarshen gashi nan a kanmu ya tsari in kaga mutum yana ƙoƙari zai zama liman duniya yake nema a gurin ba wai don ya daga addini ba in ka ga an kaba kungiyar masu abu kaza an yi tarko ne don a kama a shafi duniya in ka ga mutum ya kai sa so yake zama alƙali duniya in ka ga ya je yana neman aiki a ma'aikatar kotu duniya a ma'aikatar ayyuka duniya a kaza duniya a kaza duniya in ka gaya ni da takardun da so yake karantar duniya nan gaba yake haka za a yi ba komi za a yi ta don duniya kawai duniya kaga mutum yana neman matsayi ai wallahi unguwar nan ta lalace don haka nake so in zama kansila don taimaka mawa don in taimaka in samu duniya da ya kamata ya ce ba mai wakiltar ku a yankin nan na kirki shi yasa nake so in je in wakilce ku a matsayina na memba don a samu ci gaba in samu duniya eh don haka nake so in zama maku gwamna don a samu ci gaba ni kuma in samu duniya duk komi wallahi za ka ga ana yi nan gaba don duniya wataƙila sai nan gaba haka zai ba hmm? komi duniya ce za ka sa ka ga ana ta dagewa ana yi to in ba haka ba ya za a yi aikar rikici komai komi sai an yi rikici kafin a same shi saboda duniya ne wallahi don da don taimako ne wani ba za a gaya ana rikici ba wanda da nemo mutum ake yi za a ba shi alƙalanci yana kirkira hauka wai dattijo oho ana neman dattijo za a ba shi alƙalanci ya same shi ya hau dokin kara yana wannan sai yaushe za a sa ba kai wannan mahaukaci ne Allah mahaukaci ne ko ba mahaukacin gani shi dai dan ya samu ya tsira amma duk da haka kalima sai ke ku kawo mun shi dai duk da haka ko mahaukaci ne sai mun na to yanzu ba takardu za a ta kaiwa har sai an ba da cin hanci ka samu kuma wai in kaji har murna ake ba da kuma jaje ake yi sai kai a ka haɗu da jarrabawa to Allah ya taimake ka Allah ya baka ikon cin jarrabawa kai ka samu da ka haɗu da ibtilai alƙalanci kai Allah ubangiji ya taimake ka Allah ya saka gaba lafiya Allah ya saka samu ka dace da cikin wayanda Allah yake za su samu aljanna taimakon sa ake da addu'a ana jaje sai kuma yana zub da hawaye ya haɗu da jarrabawa yanzu kuma murna ake taya shi eh ana taya shi murna ya samu duniya akwai matsala ba kuma irin wa'ancan wa’in da suke tsoron abin sai Allah ya taimake su don a da in ka zo cikin zafai ka ce ba ni matsayi sai ce to ba zan baka ba annabi yace ba za mu ba mai nema ba sai wanda muka nemo yana ki sai mu bashi to Allah zai taimake shi amma mai nema ana ki yana je shi a bashi to ba zai abin kirki ba ba zai abun kirki ba don akwai manufar da ta sa yake so ya zama to ni ba na jin tsoron zamowarku mushrikai amma ina jin ku tsoron duniya mutum ya zo ya samu kuɗi ya rena su so yake su fi haka wannan ma naka ya rena so yake su fi haka kai kana hangen wane ya fi ka so kake karfi shi shi kuma yana ga naka ya yi kaɗan ga wani can a gaban ka so yake ya fi shi sai ka gama gina gidanka a unguwarku ba ka masa sai ka saki jiki sai wani ya zo ya wani zai rufe naka sai ka fara rena nakan kuma kuma fili ya ƙare a nan sai ka kai wata unguwa sabuwa sai ka je ka gan ka dankara wani sai wani ya zo ya sai kusa da kai sai ya rufe naka eh sai ka ga nakan kuma ba shi ake kallo ba to wai duniya za ka burge ta kake zamani ba za ka taba burge duniya ba wallahi duk yanda kai kawai wani zai zo ya yi gaba da kai wannan ma to amma Allah yake ba ita nake so an tanafasu ku yi wasa gasarta ba lahira wa fi zalika falyatanafasil mutanafisun a lahira ne ya kamata ku yi gasa in ka ga abokinka ya dage ibada kai kuma ka dage so kake ka fi shi shi kuma so yake kar a fi kowa so yake kar a fi in dukiyar gare ka kaga wani yayi wani alheri abokinka kai kuma sai ka ce bari kai wanda ya nashi ai ba fi na son aljanna yayi ba in ka ga yayi wani gini na alkhairi wanda zai samu a lahira kai kuma sai ka zo ka kokari ka don ka gina gidanka ya danne naki a lahira haka annabi haka Allah ma yake wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna Sabiku ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard ku yi rige sabiku ku yi rige ila menene maghfiratin min rabbikum ku don neman gafara a wajen ubangijinku wa jannatin don samun gini gida na aljanna wanda fadinta karamar ma ya fi duniyan nan da abin da ke ciki aljannar marar aljannar marar gata sosai ba na abin da nake nufi wanda yake na baya daga shi babu wani ƙasa da shi a jan aljanna sai sama da shi to shi ta sama ta fi duniya da abin da ke ciki fadi to kaga ashe a nan ya kamata mu yi gasa ba ginin duniya ya kamata mu wa gasa ba ginin duniya gina inda za ka samu rufin asiri ba a hana ka ka gina ginin da ka ga ya da kai ba a ko'ina a duniyan nan ka hango hoton ginin za ka iya yin irin shi matukar kana da kuɗin halal don ka zauna cikin halal ka nutsu ka bauta wa Allah ka gina shi da wannan niyya sannan kuma kar ka damu da wani yayi ya fi naka ba duniya ka zo nema ba Ko ya yi nakan ba dai kai ka samu nakan ba yana nan kuma kana ci gaba da natsuwa a ciki to ci gaba da ibada kar ka ce sai wannan rushe shi zan yi sai kuma ka koma almubazzari kullum kana gina kuɗi kana rusa su kuma mubazzari dan uwan shaidan ne ka yi ƙoƙari duk sanda ka ga wani ya yi alheri kai kuma ka yi ƙoƙari ka ga tayi wanda ya fi shi. to shine ma'ana sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardh ina jin tsoron duniya za a zo a shimfiɗa muku ita ku yi ta gasa ku yi ta waso sonta an ta na basu'a ku yi ta rige-rige a kanta kala fakanat akhiru nazaratin yace wannan shine farkon kallo na nazartuha ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ƙarshen kallon da na yi wa manzon Allah shi sallallahu alaihi wasallam in ji shi wannan rawi yake san da yaje yaje ban kwana da yan uhudu ya dawo yana ta ban kwana da mu yana cewa sai mun hadu a kakki na ba na jin tsoron nan gaba za ku zama mushrikai kukan amma ina jin tsoron a buɗe duniya ku ganta kuma ku kama rige-rige a kanta kuna gasa wajen gina ta ku manta gasar da kuke yanzu ta gina aljanna gasar da kuke yanzu ta tsere wa jahannama ku manta ku dawo kuna ginin duniya yake wannan nake ji muku tsoro Allah ya kare mu muttafaqun alayhi yace to wannan lokacin ne gani na na karshe da annabi sallallahu alaihi wasallam yace daga nan ban kara ganin shi ba kaga shi wa'azin da ya ji daga wajen manzon Allah na karshe ma ya Ga gashi har ya gaya mana yace wannan shine gani na na karshe da nayi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana mana wannan gargadin wa fi riwayatina wata riwaya lastu aksha alaikum bana jin tsoro akan ku, an shirku za ku yi shirka walakin ni sai dai ni aksha alaikum duniya ina ji muku tsoron duniya an su hakar ku dawo kuna gasar gina duniya wata tiluna ko kuma wata tilu ku rinka kakkashe juna akan duniya fatahaliku ku halaka kama halakat ko kuma kama halaka man kana qablakum kamar yadda magabatan ku suka halaka akan duniya duniya ta halaka wasu suka yi tarkici a ta suka yi ta faɗace faɗace akan duniya ai ta harbe harbe kawai akan duniya mallakar duniya ai ta kashe juna karshe kuma a zo a bar duniyar anan kuma gashi ba a yi jihadin tara lahira ba an yi ta faɗa a kan duniya an mutu an barta an je lahira kuma ba ta naji komi ba ya ce to haka nake ji muku tsoro in dai har annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa yake wanda yake jin tsoron gab kad ba za su shirka ba amma yana jin musu tsoron duniya to ina da mu da shirkan ma yi za a yi don duniyar mu fa yanzu shirkar ma yin ta ake don a samu duniya su ba an ce ba a tunanin za su zama mushrikai kaga su duk yanda aka yi dai wai dan gasan duniyan da za su yi din ba zai hana su samu aljanna ba to yaya kake tsammani yanzu wanda zai je ya bude feji na tsafi kawai don ya samu dukiya ya zama mai kuɗin duniya wanda zai yi ta kokarin da duk zai yi don ya haɗa kai da aljanu don su rika kawo masa duniya ya zama mai duniya kawai ya zama ba ka masa a dukiya kaga shi mushirikin ne kuma yana yin shirkan don ya samu duniya wancan kuma su an ce ba a ma za su yi shirka amma ana ji musu tsoron duniya ku kwatanta ku gani yanzu mu ana ji mana shakkar shirkan ne sai mai imanin gaske ne za ka tuna ba zai shirka ba yanzu yawanci shirkar yin ta ake to mutum wai a ce arzikin ma kana tunanin wane ne ya yi min arziki ko abu kaza ne ya bani arziki gona gidan wahala kawai fa sai ka ga wai an je an yi dan godo a gonar wai shi yake tara amfanin gona akwai dan abun da ake zuwa ana yanka masa ko ana zuba masa mu ba a kasar hausa an yi wannan mutum ya je ya samu gadali da zai yi a gonarsa yana kai kaza yana yankawa akan gadali don ya samu amfanin gona garken shanu akwai gunki akwai tsadi da za ka yi wai shi ke tara garken wani mai kudin yana da ɗakin da ba mai shigarsa sai shi ɗakin tsafinsa ne inda yake shiga yana tsafe-tsafensa shi ne wai ya sa yake kudi sai wannan shi ya ce lettu aksha alaikum an shirku billah ba na jin tsoron za ku yi shirka da Allah wannan za ana ji maka tsoron shirka shi mushrikin ne sannan kuma ga duniyar yake so Allah kawai don haka wannan hadisai kusan suna magana ne a kanmu domin su sahabbai da annabi sallallahu alaihi wasallam yake magana a kansu su fa Allah ya tsiratar da su tun da har annabi ya ba da garantin su ba za su yi shirka ba wal muradu bis salati haka ne koko to na to shikenan qala uquba uquba ibn amir yace fa kana akhiru ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala al-minbar yace wannan shine karshen gani na da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nayi akan minbari yana huduba lokacin da ya mana wannan gargadin wa fi riwayatin qal inni faradun lakum wa ana shahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila hauri al'an yace ni mai kulawa ne tamkar wani abun dako da tanadi ne da Allah ya yi domin ku kuma ni ne shaida ne a gare ku ni kuma wallahi la anzuru ila hauri yanzu haka ina kallon tafki na al'ana yanzu magana nan da kake ina kallon tafki na wa inni uqitu mafatiha kaza'in al-ardh kuma Allah ya bani mabudan taskar duniya idan da duniya nake so duk ina kallon ma'adanan nan na'ura ce da ake zai an zo ana auna ce na akwai fetur na akwai gold na akwai kaza daimon na nan ko akwai luluyi a nan akwai kaza ya ce duk mabuɗan taskar duniya taskar arziki Allah ya bani duk inda wani abu ne arziki ina gani in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam utitu mafatihal khaza'in al-ard an bani mabuɗan taskoki taska taska na dukiyar duniya ba shine damuwa ta ba taskar lahira ne matsala ta in ji manzon Allah sallallahu alaihi yanzu wani aka ce an bashi shi ya san taskar duniya yaya eh, eh in ka ga dama ka nuna in ka ga dama ka bari ne ah, ta ina maganar nan ai duniyar gaba ɗaya ba aka ce ma eh, shi fa ko ina duniyar nan Allah subhanahu ta'ala cewa ya an nuna masa gabashin duniyar an nuna masa yammacinta zawali masharik al'ardi wa magharibi yace an karkata mini gabashin duniya da yammacinta duk an nuna mini kuma an nuna mini ya inda mulki na zai kai mallaka ta za ta kai kira na da'awa ta zai kai wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka yi wa haka sannan kuma mafati kazainul ard duka an damka mini su sannan kuma ka duba ka gani aka ce yaya nake so ina so in zama annabi mursali ulul azami basaraken da ba mai mulki irin nashi a duniya mai arzikin da babu kamar sa duniya in zama haka ina so ko kuma in zama manzo murtali ulul azmi bawan Allah yardaje wanda babu kamarsa ba mai gudun aljanna ai na koli kamarsa yace na fi so in zama abdullahi wa rasuli in zama abdullahi wa rasuli bawan Allah manzon Allah ya ishe ni duniyar ya watsar da ita sai a kwana biyu uku ba inda kuwa a gidan manzo Allah ya fito a titin Madina yana tafiya ko wani daga cikin sahabbansa za a yi sa'a ya dan samu wadatuwar abinci ya ba shi hadaya dan ci manzon Allah ne sai ya fito ya hadu da wasu sahabbansa ya kuka fito yanzu su ce wallahi ya rasulullahi na zauna bai yi ba na tashi bai yi ba na kwanta bai yi ba nuwa ce ni ma haka ni ma shi ya na kusa, amma ku so mu je wajen wani suka je wajen shi yau lokacin ya dan fita bayan lambun sa ya ɗebo ruwan ya je ya ɗebo ruwan daɗi na sha iyalinsa suka marabce su ce kai kai kai yau mu muke da baki manya haka ku yi haƙuri ya dan fita yana zuwa yanzu ya dawo ya zo ya kawo musu tamru ya kawo musu rutabu ya kawo musu ya yanka musu wata cinkiya ya zo aka zauna aka ci abinci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sun koyar da kai ya raga ya ce to ku duba yadda kuka fito yanzu kuna jin yunwa yanzu yanzu ku duba irin neman yanzu ku duba ga rutabu ga tamru ga nama ga tashe ga ruwan sha mai daɗi to wallahi wannan nimar sai Allah ya tambaye ku ta ji jiho dan dani da suka yi na lokaci kankani yace salon na yau mai bin anin nahi yace wallahi sai an tambaye ku ranar gobe kiyama wannan nima da kuka ci da yaya kuka gode wa Allah ka ci ka sha ka yi baƙe-baƙe ka ɗebo abun sanyi ka ɗora kawai ka zauna ka kama ƙarya ba maganar ibada ba maganar ɗauki ƙur'ani karanta ba maganar ɗauki hadisi yi nazari ba maganar yi alwala ka yi nafila ba maganar ije ka sulhunta wani ko nasiha ga wani kawai ka sha ka ƙoshi ka ji daɗi kawai ka kama ƙarya ka yi ta alfahari kana tinƙaho ka duba madubi ka ga jikinka bulbul ka ci haba ke cire ni kenan wai ka ketare ni shi kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ka duba fa wai wannan dan lokacin ne aka ba yanzu kila ma wannan din in aka kawo maka shi anan kai kana zakati illa Allah na to shi eh yo gashin su ba mamaji ba wani abu fasu a lokacin. kana iya ma ka ci naman ka ji ma da hayaki wajen gashin ana tauri kai yanzu ka duba irin abin da muke ciki sarakunan da suka wuce baya ma ba su kai ka ba kai a yanzu e sarkin kabina na na ishirin yanzu idan da za a lissafa in ya kai na ishirin ɗakinsa bai samu liyafar da ɗakin kauce da ita ba yanzu kai ina gani ya yi nisa sarki na shirya ya yi nisa yanzu kana tsammani gurin da kake kwana sardauna da ƙir in gadonsa ya fi haka eh duniya ce yanzu ga ta bude ba kayan alatun talaka kawai na bakarashin dani yanzu haka ba mukamin da wani talaka yake da shi fir'auna da ya samu duniyar ya samu mukami ya samu gini ya samu me gininsa bai kai wannan ba wanda har ya kai shi da cewa ana rabbukumul a'la amma yanzu kai a talaka kayi ginin da kawai cikin gidanka kawai ya ka dubi falon din ya fi inda fir'auna yake hutawa kuma kuka kake talauci talauci talauci ke ka ga mutum yana zaune cikin falo ya kai masallacin nan falon shi kuma a cikin falon duk inda ya dan matsa wani abu ana iya daga an bullo me kake so alaji shi ya taji ma ya bude firji ya dauko ma dauko masa zai wannan wace irin aljanna ce haka da daɗi yan uwa to wani irin godiya muke yi wa Allah ga dai annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu yanzu sun fito su rasa ya zafi Abu Ayyub ya tarbe su da irin wannan abincin kuma annabi yake ta jimamin cewa za a tambaye mu niman nan fa ranar gobe kiyama ɗazu ɗazu ba mu ci komai ba muna jin yunwa yanzu gashi mun koshi da abu nau'i daban-daban wai dabinon ma ɗanye daban bushashe daban da nama kai wallahi sai Allah ya tambaye ku ni'iman nan ku yi hankali hmm? ku yi hankali yanzu mu nan fa ka duba ɗazu-ɗazu muka ci abinci misalin karfe goma sha biyu kila wani ka da abinci kwata-kwata bai wuce sha biyu na rana ba zuwa yanzu amma yanzu nan an gagara mutane shi malam mai san kwarta ba ne shi mutane yanzu zu alfa tana neman kashe mutane shi ya ta dogon bayani wallahi shi magana ta da shi ke wai dogon alfa to ina da manzo Allah masu sa dutse a nan don wai kar ma a gane yunwa yake ji sai samu wani zuma ya cikon cikin kar a gano shi so yake rufawa Allah asiri wai kar a ce ba zai zo ya rika faɗa ba sosai shi kamar ya kai ƙaran Allah ne su damuwarsu cikawa da imani mu kuwa damuwarsu cikawa da taiba eh a cika da taiba Allah ya sauke cikawa da taiba to ka cika ta kai taiba ka mace kabari ya karba ka rufe a ka sharba to me yasa aikin kenan ba duk da ka goshi rubewa za ka yi za a ne. ka taba gani wanda saboda kyan jikinsa da ya mutu ce ah, eh? a wannan aje dole abun ne kuma ya rufe duk yadda kake ganin kyan jikin nan rubewa za a kuma rubin abdul lokacin da ya hau khalifanci da yana matashi kan sarauta kawai sai dai an ɗau nauyinsa kawai ya je ya karatu ne kawai aikinsa daga wannan majalisi na malamai ya je nan karatu kawai yake gagata bulbul da shi da aka ce an ba shi kalifanci wani zo ya dube shi ya dube shi duk ya lalace ya kare mu kuma yanzu kana zama kansila sai kawai ne ka canja tela da in dai aika wa telan ka na farko za ka yi wallahi ka zama riga zai ma zai zama ne yana da yin ya dube ce ce kai ne ya kai ce ne ya faru ce yanda kake da kyau yanda ya ce kiyaye daya inda zan mutu kwana uku ka buɗa ka kalle ni ba za ka gane ni ba amma yanzu har ka gane ni ne aigo eh to bari in na mutu kwana uku ka je ka buɗa ka ga yanda zan zama a kwana uku kwana uku kawai kwana uku mutum a gunne shi ka je ka gani ko babanka ne ba za ka gane shi ba kwana uku sai dai kawai ka yarda shi ne tun da nan aka binne shi kabarinsa ne amma ba za ka gane shi ba ya narke ya zagwanye ya zama wani abu kawai jabalbal hakan ne to shi ne fa jikin da muke ta kiwo wani baki ne ya ce sai ya zama fari ƙarfi da yaji shi sai ya koma farfata wa fi riwayatin qal inni faradun shi ne muka karanta ko eh. wa inni uditu mafatiha kaza'in al-ardi aw mafatiha al-ardi wannan shakka ta rayin ne yace mafatiha kaza'inil ardi ko kuma mafatihal ardi yace cikin ɗayan wato cikin biyu nan dai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi daya yace an bani mabudan kaskar ƙasa ko kuma an bani mabuɗan ƙasar gaba daya wa inni wallahi ma aqabu alaikum an tushriku ba'di yace wallahi bana jin tsoron ku shirka bayana ba na ji muku tsoron za ku zama mushrikai a bayana walakin akabu alaikum an tanafasu fiha ina jin tsoron ku yi ta gasa a cikin duniya komi gasa to yanzu ku ba ku ga alama ba gasa ne komi komi gasa ake kawai gasa an tanafasu fiha ku yi ta gasa a cikin duniya da gasar ba don duniya bane ba cikin duniya ake ba da in ka ga abokinka ya haddace izu biyu kokari kake yi kai na ɗaya kake ka kamo shi in ka je yana da talatin so kake ka zama kai ne mai arba'in shi a talatin in ya haddace so kake kai kuma a lokacin kana satu in yana satu so kake kai kuma a lokacin kayan ka takarda kana rubuta ƙur'ani in haka yake kai kuma a lokacin so kake kana ainihin kokari wajen ainihin fassarar qur'anin haka fa da gasar da ake yi yanzu kuma ba gasar fiha cikin duniya ni na zo na daya a izu biyu aka bani kaza ni na zo na daya a izu arba'in aka ban kaza ni na zo na daya a izu sittin aka bani mota ni na zo izu sittin da tafsiri a duniya na zama kaza an ban kyautar kaza shi kenan sanafa sufiya ku ta gasa cikin duniya kawai duniya komi duniya duniya duniya kawai yanzu ba za ka ga mutum ya dage yana ƙoƙarin hadda don ya haddace ƙur'ani kamar yadda za a dage don a ci musabaka wallahi in aka yi musabaka yau wani yaro ya zo na ɗaya aka yi ta miƙa kyauta ana ɗaukan hotuna ana ta nuna karatun ana sai wani abu hotun sai dage gasar baɗi Allah ya da shi ma sai na zo na ɗaya shi wannan abin da ya burge shi da kuma makaranta alkur'ani kokari suke suke su kuma sun haddace kawai ba abin da za a ba su in da guntun tuwo guntun tuwo kawai gashi baya samun abinci ma amma ya dage qur'ani yake so ya haddace yayi tai yayi tai yayi tai ku duba su Abu Huraira nan za a zo wani lokacin Abu Huraira yunwa har za ta buge shi ya fadi irin mutanen kawai da suke jigowa an sun same shi har suna dan shura sai ce oh kaga wani nan shi kuma tabbaɗe ne haka kwanciya yake ko ina oh kaga wannan shi kuma bai da lafiya farfadiya mata ta dashi shi ce wallahi yunwa kuma ba wanda ya kai shi hajjar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ya farfado kuma in kace kaza yace kana rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kullu man fa'ala kaza wa hukmuhu kaza a haka eh kai kuma buhunka uku a gida ce malam ne ba abin shi karatu yanzu bai yiwa wallahi ba abin da za a ci a gida ina makaranta wai kana da buhu uku a gida wallahi so mutumin da ya fito ya baro kwano biyar a ɗaki ya ce wai ba yanda za a yi wallahi ba ni da abinci ba daga abincin yau ka ba ni da wani to ina lokacin karatu malam to dama abincin yau ce kake so ka samu na gobe ko gobe kana tsammanin gobe din har da kai za a ci eh. a zatonka ba an ce za a ba ta falatan al-mata'a ba a idza ta falatan tantaziru sabaha eh kai ba so ake yi idan gari ya waye kar ka sa kanka cikin masu sallan magariba ba. Eh. a kaddara kila fa ni kenan. in kuma ka gama gari ba kar ka kaddara cikin wanda za su yi as-salatu khairu minan nawmi da su ka dauka shikenan to anan ne za a same ka mai kokari badin badada mu muke nema badin badada ko to ko shakka babu wai don ka aje abincin shekara ko wani abu ba wai haramun bane ba kuma ba a yi bane amma mutumin da duk har kullum yana da abin da za a ci to yana da damar da zai nemi bauta wa Allah eh wa'anda zai za su wayi gari ba abin da za su cimma har suka bauta wa Allah suka san Allah suka yi karatu kai yanzu da za ka je nema abincin ma a huce wani ne kiwata ragon ya fito da shi kawai kai ya zo ya same ka ba ba kai kai kiwon ba ma shi shekara uku yana kula da kiwon aka haife shi wannan rabon da kake ganin sa shekara su uku a gidana a gidana aka haife shi ka sai shi dubu hamsin sai ka sai da shi fitti a wuni ɗaya kai ka samu goma shi goma nawa ya samu goma biyar a shekara biyar kai kuma goma biyar a rana ɗaya goma ɗaya a rana ɗaya shekara uku ya yi sannan ya samu goma biyar kai kuma wuni ɗaya ka samu rabin wuni ma kai maganar minti talatin ce ka samu goma maimakon ka gode wa Allah amma wai hakan ma <laughs> eh wani fa zai je ba tun daga yanzu sassabe yake yana nan yana sassabe yana ta sassabe ya gama ya gyara ya yi kaza ya yi kaza ya ɗauko buhun ya kawo ka ce shi dubu bakwai dubu bakwai kuma rannan ka samu kuɗin a ragon wani eh, a ragon ma na wani ka samu dubu goma ka zo ka sai buku dubu bakwai har ga dubu uku ya saura ka je wajen mai kattafai. wani ne shi da ya gama aikin damanan bai huta bai na rani ka je ka sai na dubu ɗaya duka a cikin kudin rago na minti talatin ka je baka san yadda aka yi ba kamfani ta yau magi aka tatsa mai ka je ka ce abin magi leda daya eh ɗari uku to abin mai kwalba daya eh ɗari uku to har yanzu dubu biyu dubu ɗaya ba ta mutu ba a naira dubu goma nan fa za ka yi ne ka zo gidanka a yi dana ja har da dubu ɗaya da za ka je ka ce a ban nama duk a ragon wani guda ɗaya malam musa kuma minti talatin kawai ka yi magana Ta mallake buhun wani da ya sha wuya ya noma ka mallake wahalar lambun wani ka mallake wahalar gyaɗar wasu mai ka mallake maganar wahalar kamfani magi gishiri waye waye duka a tadin minti talatin eh sauki ga jina Allah ya kawo mana shi amma wai karatu ai ba lokaci ma nan lokaci wallahi guda ko karatu na ne ma abun su wallahi ne ma abun to yanzu kana tsammanin duniya ne ake ci ko a lahira ake ci eh? ina aka fi ci yanzu abinci a duniya ya fi daɗi ko a lahira a nan aka fi cin mai yawa ko a lahira a lahira nan fa sai ka tona inda za ka juye shi kafin nan in kai gida sai ka yi masa rumbu kuma rumbun da ba za a sake ci ba duk sanda ka cika koce ka ka karu da gudu bayan kai tududududu ka juye shi ka nemo wani ka sha ka fiyar ka ci ka tusayar ka yi duk ga ka ba ka zai to amma lahiran nan fa abincin shi kake yi kuma shi ba za ka ji ka koshi ka yi bake bake ba in ka ce zama za ka yi kawai taunawa za ka yi ka yi ko kuma haɗiyewa za ka yi kawai ko kuma tunawa kawai za ka yi abincin zai shiga haka in ji na koshi eh yanda kake so haka abincin zai ci a gunka na lahira ashe neman abincin lahira bai gina neman abincin duniya ba abincin duniya mai arha wallahi duniya abincin sai na da ga ma wakati yana yawo kuma kullum yana ci shi yake yi amma lahira ka isa ka zama mahaukaci ka je lahira ka ci abinci eh a wallahi ne hankali duk mutumin da bai da hankali ba zai samu abincin lahira ba mhm. wa yake bautawa Allah to ba yanda za a yi kaje ka samu aljanna baka bauta wa Allah ba da me ake imani da hankali me hankali shi ke imani duk mutumin da koma haukacin duniya in ka ganshi inda kafin ya haukace ba mai imani ba ne ba zai samu aljanna ba amma in kafin ya haukace dama mai imani ne shi kenan za a yi aiki da rayuwarsa ta kafin ya haukace amma duk mutumin da ka ga yana yawo duniya kawai ya sa a gaba mahaukaci ne dai baya neman lahira mahaukaci mahaukaci so kamar mutumin da za ka ga kawai kullum ka ganshi kawai itace yake yowa yana ta kura wuta Ke me za ka je wuta wuta nake so in hura in kawai ba zai nemi abinci ba ba zai nemi ruwan sha ba ba zai yi ɗakin shiga ba ba zai shiga inuwa ba to haka mai neman duniya kamar yana kura itacen gasa jikinsa ne kawai zalla to lahira nan ne gidan fakewa nan ne gurin inuwa nan ne gidan abinci nan ne gidan ni'ima nan ne gurin hutawa nan ne komi in ka rasa shi ka gama cikin jahannama ba kake da'iman ko da yaushe a jahannama to kuma anan ne ake neman lahira kuma gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbai ku kan ba za ku yi shirka ba amma fa ina jin tsoron duniya an tana fasuha ku yi ta rige-rige kawai gasar duniya komi duniya duniya duniya yanzu idan ka tara yara yan firamare ke ina da tambayawa zai ban amsa kowa in daga hannu me kake so ka zama a rayuwarka in ka gama makaranta ba mai ce maka yana so in zama mai wa'azi ina so in zama malami ina so in zama limamin unguwarmu za su fara saboda ba duniya sosai a gun to ba duniya ne ake ga ba su da hankali ba ya kamata ya ce ina so in zama ladani mai kula da masallacinmu ni zan gyara in share in wanke in kuskure kafin kowa ya shigo na gama gyara masallaci in kira sallah a zo a yi sallah in zauna in karantar ko in zama liman mai karantarwa ko in zama malam mai ba da ilimi mai wa'azi ko in zama wallahi a cikin yara dubu da kyar za a samu ɗari. Domin yawa. Da kyar. Manyan wanda zai ce masu yake zama mahaddacin alkurani mai karantar da alkurani masanin sunna mai karantar da hadisan manzon Allah wallahi da wuya ko a islamiya barin ga maka islamiyar kanta islamiyar kanta in karatu kawai za a koya wa yaro ba za a samu takardar shaidar samun duniya ba ba za ta yi farin gini ba yauwa yanzu duk makarantar da ka bude in an gama akwai shahada eh wanda mutum zai nuna ya yi karatu a gani eh malami ne a karatun a jikinka kawai za a yi babu wannan to wannan amma mai amfani da su mai amfani da su at-tanabusu fi duniya gasa a duniya yanzu haka idan ba ana ce maka dokta ba kai ba baka kai matsayi ba amma malami ta ce kai wannan dokta ne wannan lecturer ne wannan kaza ne wannan digiri kaza ne yake masta kaza kaza gare shi ce a ashe mutumin ba dama a duniya amma don kawai ya yi ilimi in dai a addinance ne ba matsalar da ba zai warware maka ba ya ce to menene shaidar karatun shi ya ce a kai ko haya islami bai yi bai ce an yadda Allah shi wannan ma malami ne wannan karatun da ne ma malami ne duniya ake so ba kawai bai yanzu ba ba wai ba wai asalin abun ba to ba na jin ku tsoron shirka akabu alaikum an tanafasu fiha ku zo ku yi ta ainihin tanafus wal muradu bis sala abinda ake nufi da ya je yayi sallah a uhudu ala qatla uhudin akan wayannan wayanda aka kashe a uhudu addu'a lahu addu'a ya musu la salatul ma'rufa ba sallah da ka ba to wannan shine to alhamdulillah Allah ya kare mu اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين